This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri abdu ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Juma'a 25 ga watan Disamba shekara ta 2015. ranar da al'ummar Kirista a duk faɗin duniya ke tunawa da haihuwar Isa almasihu. Muna kuma yi wa dukkan al'ummar Kirista barka da Kirsimeti. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni kan bukukuwan Kirsimeti sai kuma batun karancin mai a Najeriya. Yau dai ba za mu buɗe layuka kamar yadda muka saba domin ba ku damar bayyana ra'ayoyin zaɓin kanku ba a wannan rana ta Kirsimeti. Yanzu dai sai a fara da jin yadda duniya ta wuni. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Wata fashewa a masana'antar gas a kudancin Najeriya ta haddasa gobara ta kashe mutane ɗari da raunin wasu mutane da dama, kamar yadda 'yan jarida da ke wurin suka bayyana. Yau Juma'a ofishin shugaba Muhammadu Buhari ya ce mutanen da ke ɗokin bikin Kirsimeti sun mutu ba tare da bayyana adadin waɗanda suka mutum ba. A ranar Alhamis gobara ta tashi a wata masana'antar gas a garin Nnewi jihar Anambra lokacin da tankin jigilar gas ya kama wuta bayan ya sauke gas. Rahotanni sun ce gobarar ta kona mutane da dama waɗanda suke tsaye a kan layi suna ƙoƙarin sayan gas ɗin girki. An kai waɗanda suka ji rauni asibitin koyarwa ta namdi a zikwe da ke garin Nnewi. Gobarar ta yi sa'o'i tana ci ta kuma lalata gine-ginen da suke kusa. Shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salvar Kiir ya rushe jihohi goma na ƙasar ya maye gurbinsu ko kuma ya kafa jihohi 28. Matakin da masu caccaka suka ce ya dagula yarjejeniyar ɗaunin iko da aka kulla a watan Agusta bayan yakin basasa shekaru biyu a ƙasar. A wani jawabi da ya gabatar jiya Alhamis da daddare, shugaba Salva ya gabatar da wata doka har ma ya bayyana sunayen gwamnonin jihohi 28 ɗin da ya ƙirƙiro. ya zuwa yanzu dai shugabannin 'yan tawaye ba su mai da martani ga ɗaukan wannan mataki ba a ranar talata wakilan 'yan tawaye da na gwamnati suka yi wani taro a juba da fata ko kuma burin kafa gwamnatin wucin gadi ta haɗin kan ƙasa jim kaɗan bayan da rikici ya ɓarke a tsakiyar watan disamban shekara ta 2013 gwamnatin ƙasar da ɓangarorin 'yan tawaye suka yi ta ganawa jefi-jefi to amma an sha keta ƙa'idodin yarjejeniyoyin tsagaita buɗe wuta da aka sha kullawa cikin 'yan shekarun da suka shige to waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc papa roma francis ya buƙaci a sasanta tsakanin ɓangarorin da ke rikici da juna wannan saƙo yana ƙunshe a jawabin da ya gabatar sakamakon bikin kirsimeti ga dubban mutanen da suka taru a fadar papa roman Saƙon nasa kuma ya zo ne a daidai lokacin da duniya ke fama da rikicin 'yan ƙungiyar ISIS da matsalar kwararowar 'yan gudun hijira a gabas ta tsakiya da wasu rigingumu a nahiyar Afirka da hare-haren ta'addanci da aka kai gabashin Turai da Amurka da kuma damuwa a kan matsalolin jin kai da ƙasashe masu arziki ke nunawa a yayin da 'yan gudun hijira a sakamakon rikice-rikice suke fafutukar neman inda za su zauna. Baya ga haka kuma Papa Roman ya buƙaci a koma teburin shawarwari a wurare da ake fama da rikici kamar tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa, ya kuma buƙaci al'ummomin waɗannan yankunan da siwa Allah su zauna tare cikin kwanciyar hankali da lumana. Ya yi kira ga ƙasashen duniya da su yi ƙoƙarin magance rikice-rikice a ƙasashen Libya da Iraq da Yamal da kuma wasu ƙasashen Afirka. 'Yan takarar shugaba a nan Amurka sun fara mai da martani ga rahotannin da ke cewa kila Amurka ta fara korar waɗanda suke ƙasar ba bisa ƙa'ida ba a farkon watan Janairu idan Allah ya kai mu. Labaran duniya kenan kuka saurara. rahotanni daga jihar gombe najeriya na nuni da cewa an kama wani mutum da ya ɓadda kama yana ƙoƙarin kai hari a lokacin addu'o'in kirsimeti na nemi jin ƙarin haske daga wakilin abdulwahab muhammad ta wayar tarho dangane da wannan lamari abin da ya faru yau a nan garin da wani mutumi ne aka samu ya yi shigan mata ya rangaɗa gazal da tozali ya sa irin gashin nan har na sauka ƙasa da nono a kirjinsa wanda duk ya yi gashi yan maza da suka ga alaman mace ce suna ganin kuma bakuwar fuska sai suka bi ta haka wato matasa kenan na garin dilliri ya zo ko ya kwana a wani unguwa ne wanda ake cewa komta akwai wani hotel downtown to daidai lokacin da jama'a yau kin san kirsimeti ne an fito ana da niyyar zuwa aje a yi sujada a nan majami'u idan tuni ya kama hanya yana tafiya to sai matasan nan so gan shi da suka gan shi sai suna neman mata magana din saboda sun gama cece gaci nan ta fito sosai to da ya lura ana jinsa shine sai ranta cikin nakari kenan da ya je sai ya hau wani garu katangan wani gida ya fada cikin gidan ya je to gidan ma mutanen gidan sun tafi coci sai wata yar yarinya karama matasan nan suka zo ana nema yarinyar ta ce musu ai ya shiga karkashin gado a cikin gida har ya shiga karkashin gado a cikin gidan a cikin gidan eh aka je ji shi aka zakulo shikenan an zo ana ciccire masa kaya sai aka ga wannan nonon da ya yi ashe na soso ne sannan ga wani duwawu da yi na roba ga gashin nan da ya sa irin na 'yan santi da ake yi. To banda shigan matan nan da ya yi yana ɗauke da wani abu ne? waye eh, da aka zo caje shi sai aka ga wasu abubuwa su karafuna da abin ashana da dai wani abu irin jakan nan na mata da yake suke yawo da shi. Eh. Aka gani daure a kunkuminsa. Ana kyautata zaton abubuwan haɗa. Abun da ake har haɗa sinadaran abin bom ba eh eh to shine aka dai lallasa shi har ma ya ce ai su sun kai wajen su hamsin a cikin bilirin nan wani malamin majami'a ne wanda ya ce kada da yin fata sunansa shi ne yake bani wannan bayani to daga dai karshe dai suka ce to yanzu kada a ce za a kashe shi a miƙa shi ga hannun 'yan sanda to an ba da shi ga su ah, gpo na garin biliri domin saboda ci gaba da bincike. Kawo yanzu akwai wani bayani da aka samu daga jami'an tsaro dangane da wannan lamari? Eh to jami'an tsaro abin da suka ce a gobe ne da a zo a yi bayani ma 'yan jarida bayan sun gama cikinsu. To mun gode kwarai da gaske. A jihar Anambra kuma ana ci gaba da samun bayanai da ke karo da juna kan ainihin adadin waɗanda suka mutu a wata bindigar iskar gas da ta auku a jihar a garin newi wakilin Lamido Abubakar na dauke da karin bayani. Gobe da dai ta tashi ne a lokacin da wata motar dakon iskan gas ke sauke kayan da ta ɗauko a tashar ta iskan gas din, yayin kuma da ake sayarwa wasu al'ummomi iskan gas rundunar 'yan sandan jihar anambra ta tabbatar da aukuwar lamarin hassan karma shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar kuma ya mini karin bayani kamar haka mm, abin ya akwai explosion wanda ya faru a wurin cooking gas company a Annewe whereby lokacin da ana offloading gas kuma ana sayar da gas Warka before kafin abin ya faru mutane masu okada da yan kasuwa su suna kokarin su zo su ga me yasa mutanen kamfanin suna gudu suna explosion din ya faru a ciki yan okada da mutanen da sun zo su saya gas guda takwas su mutu shida kilomita na fence na kamfanin din guda biyu kuma a cikin wani gida kusa da wancan kamfanin duka duka mutane takwas sun mutu to mutane shida kuma suna asibiti a cikin mutane shida wanda an kai asibiti guda hudu har fiyarin nasu zuwa teaching hospital enugu guda biyu kuma suna imewu teaching hospital To ranka da zuwa yanzu kamar rahotannin da muke samu jaridun ƙasa da sauran kafafen labarai sun ce sama da mutane ɗari ne suka rasa rayukansu. Ku a matsayinku na hukumomin tsaro eh, binciken da kuka ya nuna muku mutane kamar shida ne kawai suka rasu? A wani ma bincike wani abin da ya faru fiskali mu mun je wurin mun kauntin ke dai munin ma mun evacuate mun kai asibiti. So sun jarida wanda sun zo nan suka rubuta ko addu'a ne suna yi su so mutane haka su mutu ne ba mu sani ba. Amma dai abin da ya faru shi na abin da na maka lamarin dai ya rutsa da mutane da dama haɗi kuma da waɗanda hanya ta bi da su da hakan ne na tuntuɓi wani mazauni garin na Innewe domin jin ƙarin bayani sai ya ce eh, suna na Salisu Suleiman dama inda ake filin gas ainihin kompani a cikin kompani ne wutan ya tashi gaskiya wutan ta yi bana da yawa gawakin da aka zauka aka kai asibiti wanda dai aka gani talatin da biyar to waɗanda kuma ba za a iya ma dan ko bambanta su ba wanda wutan ma ke ake ci a kansu sun yawa shine yasa da masu zuwa su saya da kuma ma'aikatan wurin da an kai daidai wajen rayuka wajen dari da wani abu. Sai dai kungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross ta ce mutane hudu ne suka mutu yayin da kuma wasu hudu suka jikkata nan take kuma aka garzaya da su zuwa asibiti a wata sanarwa da ta fitar. Zuwa yanzu dai an shawo kan matsalar wutar bayan 'yan kwana-kwana sun kwashe daren jiya suna kokarin shawo kan matsalar Lamido Abu Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal a nigeria. To bari mu nufi jihar Filatan Najeriya inda wakiliyarmu ta ziyarci inda waɗansu da ke gudun hijira suka yi addu'o'in Kirsimeti ga Zainab Babaji. Yayin da Kiristoci a fadin duniya ke gudanar da bukukuwan Kirsimati, wasu 'yan gudun hijira sun buƙaci gwamnati ta samar da tsaro a yankunansu ta yadda za su koma gidajensu. A nan jihar Filato hidimomin Kirsimetin sun gudana ne cikin tsauraran matakan tsaro. Na shiga majami'ar ikkilisiyar 'yan uwa a Najeriya inda na tarar da wasu 'yan gudun hijira daga jihohin Adamawa da Borno. Na tattauna da wasu yara don jin yadda suka gudanar da bikin Kirsimetin na bana. Sunana Moses Daniel. To gashi an yi Kirsimeti, yaya kake ganin Kirsimeti? Ana lallabawa da dani. Kace ana lallabawa, me kake nufi da ana lallabawa? Baka ji daɗi ba ne? Daɗin sa ba ɗaya da yanda mun saba ba. Ya kuka saba? Mun saba yin sa Adama muna murna muna sa sabon kaya muna actis muna yin mo abu a coci to ba san ya nan zai kasance ba din yau ne farko fara na yin christmas a wannan coci amma yanzu an ce an samu tsaro a can gurin kana so ka koma gida ko kuma za ka zauna a jos na son kare makaranta na kafin koma gida saboda me in ba na son karan koma kuma na secondary school na fi son koma as university student sunana ero mamman to a jos an yi ya mun daɗi sosai kamar yadda muna ya kauye saboda me don yi a kauye muna da abokanin da mun yi ta hira mu je yawon mu ma nan ba mu da abokanai ba mu jin daɗin christmas ne sosai in gari ya lafa za mu dole mu koma gida na son mu koma gida wasu iyaye da ke gudun hijira sun gode wa allah sannan suka ce suna cikin matsala sunana mark ziral david ne ni kuma da kamin cika ne muna so dai allah ya kawo sauki mu koma gida in yayu sannan kuma abin rayuwa yana da wahala da yake muna birni ne yanzu abinci da abubuwa na rayuwa dai yana da matsala to amma mun gode allah sunana polina goladi daga mubi a yanzu dai godiya ga ubangiji yanayin kirismeti ka mun gode allah domin in kana da lafiya shine babban godiya mun iya mun yi kokari allah ya tana da mana mun iya yi da shi ke ta karama ne mun yi mun saya mata kaya mun dafa abinci za ta ci kuma ba za ta tuna cewa ko abin da ya faru kuma ba to bukatunmu in gwamnati za ta taimaka mana ko abin da za mu yi jari da shi Shugaban matasa na EYN Aimun Sunday ya ce har yanzu ba a samu kwanciyar hankali a yankunan ta yadda 'yan gudun hijira za su koma ba. Kamar yanzu abin da ake faɗi, komai ya yi sauki mutane su koma, mutane su koma. Mu da muke da mutane a wuraren nan, mun sani cewa ba haka bane, ba gaskiya bane. Ai da fari ma Zainab ba gwamnati ne ta ce ma mutane su gudu ba. Saboda haka ba gwamnati ne za ta ce ma mutane su koma ba. Idan sauki ya samu, mutane za su koma. Amma gaskiyan abin da yake faruwa shine, i mun sani cewa jami'an tsaro sun yi kokari an nakasa waɗannan waɗannan mutane amma fa da sauran rina aka ba saboda haka ina kira ga gwamnati a ci gaba da wannan aiki a ci gaba da fatattakan waɗannan mutane sa'annan waɗannan waɗanda suke goyon bayansu ko ta siyasance ko ta addinance gwamnati ta tsaya akan gaske ta kuɓe irin waɗannan mutane to za a yi maganin wannan al'amari a cewar mataimakin faston majami'ar suna amfani da wannan lokacin kirsimati don addu'o'in samun tsaro a najeriya pastor bitrus yakubu yesu ya kawo salama za mu ci gaba da wa'azin salama domin mutane su zama da salama a cikin rayuwarsu ko da ana tsananta mana ubangiji ya ce mu zama masu salama salina muna so salaman nan su ma su samu muna addu'a domin su wani abun ban sha'awa shine yadda matasa musulmi suka ba da kristoci tsaro a majami'u yayin gudanar da sujadan kirsimatin sunana abdulmumuna aliyu muna bijilanci group shine muka zo muna taimakekeyya saboda haɗin kan al'umma mun haɗu da kiristan da muslim duka muka haɗu shine aka rarraba mu aiki yanzu coci coci duka muna bi muna kula da ayyukan da suke tafiya da mutanen da suke kaiwa da kawowa a gurin saboda yanayin ƙasar namu yanda yake ciki. To sai dai duk da kuncin rayuwa da 'yan gudun hijirar ke ciki sun gudanar da waƙoƙin yabon Allah saboda ceto da lafiya da suke da shi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Daga jihar Platan kuma sai jihar Gombe ga rahoton da wakilin Iliya Kure ya haɗa mana. Abin yadda sujadar ta soma kenan da rera waƙoƙi a majami'ar ekwa ta awai da ke garin billiri na jihar gombe a najeriya sujadar kamar ta kowace shekara akan yi ne don tunawa da haihuwar yesu kristi mai rike da majami'ar Reverend Samaila Bello ya yi ƙarin haske kan muhimmanci sujadar. Muna nuna godiya ne musamman ga alheri da Ubangiji Allah ya mana wanda ya zamanto ya aiko da Yesu Kristi. Saboda haka wannan rana na alheri shine muna tunawa muna kuma yin farin ciki musamman domin alheri da ceto da Ubangiji Yesu ya kawo mana a duniya. Wannan rana lallai muna sanarwa jama'a duka wannan bukukuwa da muke yi muna farin ciki ne da haifan yesu kristi kada bukukuwan mu su kasance akan waɗansu abubuwan da ba shi ne manufan haifan yesu kristi ba bukukuwan mu ya shafi nuna shaidar godiya ga waɗanda su ma ba su da ƙarfi domin mu tuna cewa alherin da allah ya bamu mu ma mu tuna da su domin su ma su samu alherin allah shugaban zumuntar mata ta majami'ar mrs rhoda bulus ta ce mun samu yanci shi yasa yau har ma mu mata mun zamanto da fahariya to dole ne mu nuna godiyanmu kirsimeti abu ne wanda ya kamata mu yi godiya ne ma ubangiji saboda ceto da muka samu ta wurin yesu almasihu domin dalilin zuwansa kenan a duniya da bai zo ba da yau ba mu da ceto da ba mu san inda muke ba shin yaya matasa ke ganin wannan ranar tambaya kenan da neman shugabansu na wannan majami'ar mr eli ehud a matsayinmu na matasa mukan ɗauki wannan zarafi domin mu je mu gaya wa mutane labarin ceton da Allah ya yi wa duniya shine yadda mu matasa muka ɗauki Christmas. So da tari akan zargi matasa da shirye-shirye wasu annashuwa da dai sauransu wanda ya kauce ma shirin bukukuwan. eh gaskiya matasa sun kasu kashi-kashi amma bisa ga yanayin koyarwar magana Allah da kuma 'yan mu matasa wanda sun mika kansu wanda sun samu saduwa da ubangiji gaskiya mu asalin muhimmancin christmas lokaci ne wanda ya kamata mu zo mu yi sujada a gaban Allah kuma duk abun da za mu yi ya kamata abu ne da zai kawo ɗaukaka ga sunan Ubangiji amma ba za a rasa matasa kima waɗanda sukan yi shagali domin su more rayuwar kansu kuma wancan hali ne irin wanda shaidan ne yakan ingaza su wasu yara daga majami'ar sun yi wasan kwaikwayo da kuma haɗa cewa daga cikin Bible inda annabi Ishaya ke shelar haihuwar Yesu Kristi. Abin tambayi wasu krista ko yaya suke murna wannan ranar? Ni ne mai suna Boy D gama aiki. Ina shiri saboda ga cewa na yi murna da farin ciki da abokanin arziki da 'yan wana da kuma sauran jama'a duka. Wani lokacin da mu ga cewa mun yi ziyarce-ziyarce mun ziyarci 'yan wanmu wanda ba krista ba saboda wannan ranar ne za mu gaya masa dalilin zuwan Yesu almasihu wannan duniya saboda ya zo ne saboda cece mu daga zunubanmu duka. Sunana Tabita ne Edward. Tom. muna shirin christmas mun gode allah da inda muka ga wannan shekara kuma mun cika shi lafiya muna gaya musu mun gode ba da damu ce sai godiya akwai shirin ziyara akwai dafe-dafe duka mu yi ziyara ranar krismati rana ce mai muhimmanci a rayuwar krista hakan kuma zai sa kowace ranar 25 na watan disamba su rika bukukuwan tunawa da haihuwar yesu kristi iliya kure muryar amurka daga billiri na jihar gombe

Pastor Ezekiel Damji na majami'ar Ekwa wanda ya karatu daga littafin Annabi Ishaya Sura 40 aya 30 da kuma littafin Luka Sura 3 aya 8 zuwa 20 inda aka yi anabcin haihuwar Isa almasihu da kuma labarin haihuwarsa. Limamin ya kalubalanci Kiristoci da kamata a yi su tabbatar da dorewar salama wadda ita ce sakor da Isa almasihu ya kawo al'ummar duniya. Na girmama Ubangiji Allah rana ce wanda za mu tsaye da bishara ga waɗanda ba su san muhimmancin haihuwar Yesu almasihu ba. ubangiji Allah Pastor Ezekiel Damji ya ce kamata ya yi iyaye su horas da 'ya'yarsu da ladabi da biyayya sanar da koyar da su abin da addini ya tare da domin su zama mutane na gari ga abin da yake cewa jim kaɗan bayan hirar da na yi da shi ina da babban saƙo wanda yake na ruhaniya zuwa ga iyaye da kuma dukkan mabiya a yi zaman lafiya da juna in ba zaman lafiya kowannen ibada ta yau ba za mu iya yin ta ba mu kuma goyi baya bayan shugabanni ta wurin addu'o'i da shawari da musu fatan alheri roƙon mu shine ƙasar nan ta zauna ɗaya da kuma zaman lafiya wannan shine babban sakuna zuwa ga dukkan mabiya a wannan rana da kuma yan uwa makwabta abokan zama na kowane addini kai magana kan tarbiyyar da yara mm. ita tarbiyya daga gida take farawa shi yasa muna kira ga iyaye musamman irin sutura da ake sa wasu al'adun ma basu goyi baya balle addinin mu muna kira da babban murya da cewa wasu al'adun a tsauta daga cikin gida domin wayannan al'adu ne na wasu ƙasashe wanda bai dace da ikli ikkilisiya da kuma dukan wani addini namu ba to ina kira ga iyaye da cewa su yi ta lura da sutura da 'ya'ya ke sawa da inda suke zama da abokansu haka kuma majami'ar LCCN ta Boshikiri limamin majami'ar Reverend Kenneth na majami'ar LCCN Boshikiri ya kalubalanci iyaye da kuma matasa da kamata yi su sanya ido a lokacin da suke yin shagulgular Kirsimeti ganin irin halin da arewa maso gabashin ƙasar nan ta fada a ciki domin kaucewa miyagu tsakanin al'umma baya ga wannan ma majami'ar ta gindaya wasu dokoki dokoki da za a bi a lokacin bukukuwar wannan biki na Kirsimetin. Mata ba za su rike goro ba ko kuwa su sa a hijabi ko gele sa da filaye ba balle cikin rawa. Mata ba za su sa wanduna ko kuma a sutura na sirenci ba. Wanda zai yi fada zai sadu da ficin a jami'an tsaro police mai banga. Duk mutumin da aka ganshi da knockout yana daidai da Boko Haram. Sanusi Adamu daga Boshikire, karamar hukumar Guyo da ke jihar Adamawa, Najeriya. Wakilinmu a jihar Oyo Hassan Umaru Tambuwal shi ma ya ziyarci inda aka gudanar da bukukuwan Kirsimeti a birnin Badin ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Pastor Philip Mayango shi ne ya jagoranci bukukuwan Kirsimeti a cocin Bishara Baptist Church da ke unguwar Sabo Ibadan. Eh, rana wana tayo take da Krista musamman muhimmanci wana rana domin allah ya shiri shi domin dansa aka haife shi ciki wannan rana ta yau shine ya sa duka wanda ya kasance krista ya sai da wannan rana rana ne wanda za a bota ma allah sa'annan kuma mu ci tare mu yi murna tare mu yafi ma juna mu yi kauna tare mu dokaka suna yesu domin babban rana ce wanda allah ya yi ma krista ya ba mu da shine ya sa muna buki wana rana ko tayi na duniya kamata ka zama krista ka sani da cewa dawanka ko krista ko ba krista ba ka nuna masa kauna ku ci ku sha tare ku yi zama lafiya ku yafe ma juna ko da komin da ya tsaya tsakanin ku ya fi ma juna shine zama kristanci kenan haka ma wani da ya yi ibada a cocin ta bishara baptist church da ke sabo ibadan ya nuna farin cikinsa sunana lawan ibrahim shaliza yaya kake ji da wannan rana ta kirsimati gaskiya ina gaba wanda ya kai farin ciki sosai domin kuwa na tuna kamar bara na yi christmas na can inda nake wato a adama mun yi kirisma da tsoro sosai yanayin da boko haram suka yi a wurin amma kuma da yardan allah mun gama na bara lafiya lau hakan kuma ina farin ciki domin abubuwa da dama da suka faru bai faru da kowane daya na ba ina kuma addu'a allah ya ya kuma ba mu salama kamar yadda muka gama wannan christmas lafiya ina addu'a kuma allah mahalci ya nuna mana wayansu shekaru mu kuma gama su a cikin koshin lafiya Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A taƙaitaccen tarihin Amurka, an yi wasu matasa ma'aurata biyu, ba su da galihu amma suna matukar ƙaunar juna. Sai rasa kyautar da za su yi wa juna ta murna Kirsimati. Matar mai suna Dela na matuƙar ƙaunar mijinta da haka sai ta yanke doguwar sumarta ta sayarwa masu mayar da ita hular wig da mata ke sawa ta sayowa mijinta agogon zinariya haka kuma mijin nata jim da shike yana matuƙar ƙaunar matarsa dela sai ya sayar da agogonsa ya siyo mata matajin kai sai bayan sun ba juna kyaututtukan da suka siyo ba tare da sun faɗa ma juna ba sa'annan suka gane cewar duka ba za su amfane su ba a lokacin amma suna da gagarumin muhimmanci domin suna nuna irin sadaukar da kai da kuma ƙaunar da suka yi wa juna. Hutun Kirsimati wanda miliyoyin Amurkawa da sauran jama'a a faɗin duniya ke yin bukukuwan a yau ya nuna hikayoyi da dama makamantan waɗannan. Wasu za su koyi darussan karamci da fata nagari, wasu kuma zai koya musu sahihiyar ƙauna ta taimaka ma wasu da kuma ibada. A cikin hikayoyin da Charles Dickens ya rubuta na Christmas Carol, labarin fatalwa ne amma alaƙarsu da wannan ita ce nuna yadda mutum zai ceci shi da kuma farin cikin da ya daɗe yana shafar zukatan jama'a a duniya hutun na da dangantaka da al'adun duniya amurkawa da dama za su ba juna kyaututtuka da kuma yin ibada tare ta hanyoyi daban-daban sa'an nan kuma su kammala bikin ta wajen haɗuwa tare da iyali domin su ci abinci tare wasu da dama za su taimaka wa marasa galihu da waɗanda suka rasa mahallansu da kuma mabukata wannan aƙida ta wuce ta ƙasa guda kai har ma addini kamar yadda za ka iya ganin duniya a tafin hannunka kana iya ganin muhimmancin wannan rana daga turai zuwa afirka kai har ma asiya a ƙasar japan mata rana ce ta yada farin ciki fiye da bikin a addinanci kuma akan yi ma yara ƙanana bukukuwa da dama da raye-raye da kaɗe-kaɗe a tsibirin madagascar da ke gabar gafashin afirka lokaci ne na rani amma duk da irin zafin da wurin ke da shi ana yi ma gidaje da dama kwalliya irin wannan lokaci mai alamun tsarki da dusar kankara duk da cewar ba a dusar kankara a wurin saƙon zaman lafiya ga duniya da fatan alheri ga dukkan jama'a shi ne saƙon da amurka ke aikawa dukkan jama'ar duniya baki ɗaya a daidai wannan lokaci na shekara wannan shi ne shafin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Ciki har da a bari ya huce da Ibrahim Alfa da kuma Halima Jimrau ke gabatarwa. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke cewa mu kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya. al'ummar krista a ci gaba da shagulgulan kirsimeti lami lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.